Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram tana ci gaba da riƙe Liya Sharibu, ɗalibar makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo da ta koma da ita sabili da taƙi musulunta. Bayan dawo da sauran 'yan matan da suka rage da rai makonni biyu da suka wuce. Wannan na faruwa ne ana sauran kwanaki tara a cika shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok da har yanzu ƙungiyar ke rike da ɗari da goma sha biyu waɗanda babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan lamura. A yau shirin domin iyali ya sami hira da Dr. Binta Jibril Wudil, likita a asibitin yara na birnin Kano, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da muƙala a taron bita da cibiyar nazarin harkokin jinsi ta jami'ar Bayero ta shirya kan hakin ƙananan yara da ake yi wa fyaɗe. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da ya sa ake ɗaukar lokaci kafin hukumta waɗanda ake zargi da cin zarafin ƙananan yara musamman waɗanda ake yi ma fyaɗen sai ta bayyana cewa cin zarafin ya mace yana da wahalar tabbatarwa a kaman asibiti saboda abin da ke faruwa na farko da lokacin ba za a kawo yaran a taki sanda abin ya faru ba kuma in ba a kawo yaro a taki sanda abin ya faru ba wurin yana warkewa amma akwai wani rauni da yaro ko yarinya ta ji saboda wurin akwai jijiyoyi da suke bada jini nan da nan kwana hudu biyar suka ga wuri ya warke kamar ma ba abin da ya faru so kaga idan ka ga yaro a wannan lokacin yana da wahala ka tabbatar kuma a gaskiya a wani lokacin ma sai ka ga ba wani abu da yake faruwa saboda abin da yake faruwa idan wani abin tsoro ya samu da dan adam wani zai iya firgita ya kokarin ya gudu ya ta turje-turje to irin wannan shine zai sa mutum ya samu raunuka to wannan su ne za a iya ganewa da wurin asibiti wani kuma saboda idan tsoron ya yawa sai kusa a ce mutum sai ya sumi ko ya sandare so idan baka yi motsi sosai ba ba wani struggle to kaga yarinya ko an mata faɗi za a iya mata faɗi ba ma tare da ta samu wani ciwo ba saboda bata yi wannan bata yi turjiya ba kamar ta sume haka ko ta sandare a ce mutum ya zama in shock din hmm. so idan haka ta faru so abin zai iya faruwa ba tare da ta samu wasu rauni ba hmm. saboda haka idan aka ma irin wannan asibiti kaga ba lallai ga wani abu cikakke ba babban abin da muka fi dangana da shi shine ka tambayi daki daki a tambayi yarinya ko yaro abin da ya faru a ringa tambayanta a sake tambaya a tambaya ta haka mutum zai gane gaskiyar abin kuma a gaskiya bincike ya nuna cewa da wahala yaro ya karya ya ce wai an mishi faɗi to amma eh, dakta idan haka ne tunda yawancin an je wannan eh, batu an kai shi gaban kotu da shaidar ku ko abin da kuka rubuta ake dogara idan kuka ce ba ku ga rauni ba ko wasu alamu da suka tabbatar da wannan al'amari da ake zargi a eh, misali a jikin shi yaron ko yarinyar mm. bayanai ne kenan kuka yi amfani kuka dogara da su kuna cewa kun gani ko kuma a'a kawai ta fuskar rahoton ku kuna rubuta cewa ta fuskar ta sigar bayanai kawai kuka gano cewa an yi na'am to kaga idan baka ga abun za ka iya karya ka ka gani ba hmm. so yawanci muna rubuta mu ce gashi mun yi ma yarinya ko yaro interview gashi gashi abin da ta ce amma da muka duba muka yi abin da ake cewa physical examination ba mu ga komai ba so a karshe za mu iya ba da abin da cewa conclusion mu ce duk da cewa ba mu ga wani rauni ba amma wannan ba zai hana mu cewa lalle an an ci zarafin yarinya nan ko an ci zarafin yaran nan to kamar da na faɗa kotuna suna dogara da abin da ku likitoci ke faɗa ne a dangane batu da ake zargi yawa kana irin wannan amsar da kuke bayarwa ta isa shaida a wanzar ko a tabbatar da wannan al'amari to gaskiya yawanci sai kaga kotu ba sa daukan irin wannan idan dai baka ce to amma shi sa kullum ke kokari mu wayan musu da kai cewa ba a yawancin lokuta musamman idan ba a kawo yaro ko yarinya a take a sanda abin ya faru ba ba lalle ka ga wani abu wurin yana warkewa nan da nan hmm. to shi sa muke so kotuna su ringa la'akari da wannan wani lokacin idan an kira mu kotu ko ni an taba kira na kotu kuma na tsaya a gaban alkali na mishi bayani na ce ni a iyakan kaina ni na tabbatar cewa yarinyar na an ci zarafinta so lokacin haka ta faru alkalin suna yadda so dole mutane su gane cewa shi irin wannan shine abin da ake cewa sai an samu abin da ake cewa forensic evidence hmm. watan shine hanyar eh, eh, a duba gaban yarinyar ko yaro a dan karci gaban ko ta haka za a samu ko da gashin wanda ya mata wannan abu ko wani ruwan jikin shi ko wani abu wanda aka je aka yi wannan DNA testing din to kaga shi wannan za a iya tabbatarwa yawa dama a nan wannan gaban nake cewa wasu daga cikin mahalarta taron a bangaren iyaye sun kawo shawara kamata ya a dinga a samar da waɗannan mashina na forensic ah, mashina din da za a tabbatar da wannan iya wannan bayanai da kuke samu eh, daga bakin yaran da abin shafa kenan kuke dogara eh, yawanci shi muka dogara da shi kuma kamar yadda na faɗa wani lokaci idan har yaron ko yarinya sun samu rauni to in kaga haka wannan shi yafi karfafa mana madogara masu akwai rauni wannan za mu iya faɗa mu ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru to amma lokacin kamar na faɗa ba lalle a ga waɗannan raunin mm. Mm. Eh, kenan samar da waɗannan mashina na forensic mashin zai taimaka kenan wurin ma a dinga warware wannan batu na zargin cin zarafi da yi wa yara rauni ta hanyar sa kwarai da gaske kaga muna da wani shine zai iya tabbatar cewa abin ko ya faru ko bai faru ba yanzu kaga misali na ga jihar Lagos kwanan nan su sun yi wannan kokarin sun bude irin wannan dakin gwaje gwaje mm. eh sun bude forensic lab yanzu a Lagos so muna fata Kano ma mu samu a yi mana irin to shi komai dadewa da faruwar abin yakan eh, nuna alama cewa an yi kenan a shi ma fa ba komai daɗewa ba hmm. eh amma kaga kaman a kusa da na samu wani case an yi wurin dai kwana uku kwana hudu amma iyayen sun yi kokarin cewa hatta kayan da suka cire ma yarinyar wanda akwai jini a jiki akwai alaman um, maniyi haka sun kawo lokacin ya riga ya bushe to mun kaga iya abin da muke da shi ba za mu iya ganin komai ba amma da a ce akwai wannan forensic lab din tunda ba a riga an wanke kayan ba in aka duba za a gani hmm. to amma shi ma idan to irin wani a kaya za a iya gani amma kamar a jikin mutum ne an samu kwanaki kamar in ya wuce kamar gaskiya kwana uku shi ma zai wahala a samu na hmm. ɗazu kin ce mana kin je kin taɓa zuwa kotu amma galibi ana zargin ku da ku likitoci cewa kuna tsoron zuwa kotu don ku tabbatar da shaidar irin wannan al'amari musamman tunda kuna da kalubale na batun ba ku iya gano rauni nan da wuri musamman ya ɗau lokaci me yasa ne ba ku so ku je kotu ba wai ba ma so mu zo kotun ba ne yadda abin yake faruwa ne ka san um, duk wanda bai taba zuwa kotu ba so wani lokacin kada kan dan ji tsoro irin a tsira kadin nan ko ni ma da naje da dai ba wani matsala amma ina shiga wannan witness box din da ake faɗa sai na ji gaba na yana faɗuwa <laughs> saboda mun taba shiga fa sai a lokacin so kaga wani lokacin na farko shikenan um, dalili na biyu kuma musamman idan baka da wani makama tartibi a ce yarinyar da aka yi maka duba kuma baka samu wani rauni ba waye to shi ma wannan yana sa ka kadan ci ce to yanzu ka je kotu ma me sa ka ce saboda kai da ka duba duk da cewa yiwa a cikin ran ranka ka yadda cewa an ci zarafin yarinya amma kuma kai da ka duba ta baka ga wani komai ba mm-hmm. to kaga irin wannan sai sa ka ji tsoro kuma akwai wani lokacin shi ma irin a ce kawai dai abin da yarinya ta faɗa kuma kai akan kanka kana dan jimami anya abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka san haka ta kan faru tunda ba da wani makama ta tibi musamman saboda wani lokaci sai ga sai ba mutane da faruwar abin ba za a kama yaro ko yarinya mm. komai ya riga ya gama canzawa a irin to shi sa lokacin so tsoron irin wannan abubuwa sukan sa cewa abu um, da kuma zancen je ka dawo yawwa da kuma zancen kamar ni bana ce an ce in zo kotu bana manta aka ce in zo karfe tara amma insha Allah kotun ba a fara sitin ba sai wurin sha biyu rana to kaga da yi gajiyar hakuri da kawai sai in tashi in tafiya ta mm. tun tare nake zaune ina jira ba kira mu sai wurin sha biyar to amma bayanan da ya kamata ku dinga mika bayo ko ta yi makamancin wanda kuka samu ne daga bakin yaran da kuka yi wa interview watakila ko eh haka ne mm, to idan mutum misali likita ya gamsu da wannan bayanan ya yi amfani da hanyoyinsa na psychology da waye ya gamsu cewa amsoshin da yaron ya bashi da baki ko yarinya ta bashi da baki haka ne me zai sa kuma ya zo ya dinga tarardin fada kotu ido eh kamar nan ga kasan dan adam in kotu wuri ne da kana ganin wurin da ake kai masu laifi baka saba zuwa ba shi yasa lokacin kake dan ji abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin bakuwar tamu Dr. Binta Jibril Wudil, likita a asibitin yara na birnin Kano, da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza ba